Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has shida da kuma mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya ninya Dalal fm da kuma nomad fm a ƙasar ghana za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. a yau talata 31 ga watan maris ɗin shekarar 2026 ni rukayya sha ke jagorantar shirin tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirin kuwa za ku ji yadda 'yan najeriya ke ci gaba da mai da martani akan matakin da hukumomin ƙasar jamhuriyar nijar suka ɗauka na tutsokeyar 'yan najeriya gida da hukumomin nijar ɗin suka yi. ba mu ji daɗin abin ba saboda tsakanin najeriya da nijar dangantakar nan ba ta faru ba ne ba yanzu ba wannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin a bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu imam aliyu ai sauraro lafiya Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Pete Hexed ya faɗa yau talata cewa kwanaki masu zuwa za su kasance masu gauni a yakin da Amurka take yi da Iran. Ya kuma ta Hiran cewa yakin zai kasance idan bata yadda aka cimma yarjejeniya ko kawo ƙarshen yakin ko tsagaita wuta ba. Ita kuma rundunar juyin juya hali ta Iran ta mai da martani inda ta yi barazanar auna hare-hare kan kamfanonin Amurka da suke yankin gabas ta tsakiya daga gobe Laraba. Rundunar ta ce kamfanoni da za ta auna sun hada da Microsoft, da Google, da Apple, da Intel, da IBM, da Tesla, da kuma Boeing. Tun da farko Iran ta cinna wuta kan wani jirgin ruwa shaƙi da mai ba nesa da gabar Dubai, harin da Farisa ta kai na baya bayan nan kenan. kan jiragen kasuwanci a yankin na Gulf ko mashigin ruwan Hormuz tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-hare kan kasar ranar 28 ga watan Fabrairu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar zai yi kace-kace da cibiyoyin samar da makamashi na Iran idan bata amince da yarjejeniyar zaman lafiya kuma ta buɗe mashigin ruwa na Hormuz ba hanya ta cikin ruwa mai tasiri ga jigilar makamashi da duniya take amfani da shi wanda a halin yanzu Iran ta rufe shi. a yau talata shugaba trump ɗin ya soki ƙasashe da ba su taimaka a yaƙin ba da suka haɗa da faransa da kuma ingila ya ce su gwada bajinta ko ƙwarin gwiwa da suka rasa a baya su ƙwato mashigin ruwa na hormuz su samo wa kansu mai faransa da italiya suna nuna rashin amincewarsu da wasu matakan sojin da amurka da isra'ila suka ɗauka kamar yadda wasu majiyoyi suka faɗa wadda yake nuna rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashe da ke cikin ƙungiyar tsaro ta neto halin da ake ciki kuma farashin mai mai daraja da ake kira Brent ya yi tashin goron zabbi a yau talata bayan wani sabon hari da Iran din ta kai kan wani jirgin ruwa mai dakon mai a gabas ta tsakiya da kuma gargadin da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya bayar cewa Washington za ta zafafa kai hare-hare muddin Farisa bata cimma yarjejeniya ba hakan ya sa farashin mai ya cilla sama. Danyen mai na Brent ya karu da dala 6 da senti 23 zuwa dala 119 kan kowace gangar danyen mai a cinikin misalin karfe goma sha biyu saura minti ashirin da biyar agogon amurka misalin hudu saura minti ashirin da biyar agogon gmt biyar saura ashirin da biyar agogon najeriya da niger wadda yake nuna farashin man ya tashi da kashi sittin da hudu cikin ɗari cikin watan nan na maris kamar yadda alkaluma suka nuna tun shekara ta alif ɗari tara tamanin da takwas yayin da mai da ake kira west texas ya karu da kashi hamsin da shida cikin ɗari Rabon farashin mai na West Texas ya kai haka tun shekara ta 2020. A wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gudanar ya nuna mai da ƙasashe da suke cikin ƙungiyar OPEC suke haƙowa ya yi ƙasa da kamar ganga miliyan bakwai da dubu ɗari uku a kowace rana daga wata zuwa wata zuwa ganga miliyan ashirin da ɗaya kusan da rabi a kowace rana. Wannan shine mai mafi ƙaranci da ƙasashe da suke cikin ƙungiyar suka samar tun lokacin da annobar COVID hatsai da harkoki a duniya baki daya a karon farko cikin shekaru hudu amurka za ta saida wa girka mai yayin da matatun mai suke neman wata kafar samun mai sakamakon yakin da ake a gabas ta tsakiya ministan tsaron isra'ila ya faɗa yau talata cewa isra'ila za ta rusa dukkan gidaje da suke ƙauyuka da ke kan iyakarta da lebanon kuma mutane dubu ɗari shida da suka gudu daga muhallansu ba za ta kyale su koma gidajensu ba har sai bani yahudun ta ga arewacin ƙasar ya samu tsaro yana mai alwashin cewa isra'ila za ta ragargaza yankin na lebanon shigen irin abin da ta aiwatar a gaza isra'ila kaz ya sake nana ta kudurin hukumomi da suke tel aviv na kirkiro yankin da ta kira na tsaro a kudancin lebanon daga kan iyakarta har zuwa kogin da ake kira litani da zara ta kammala yaƙi da iran mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne suka rasa muhallansu a Lebanon yayin da wasu dubu ɗaya da ɗari biyu suka halaka tun lokacin da Isra'ila ta ƙaddamar da hari kan ƙasar ranar biyu ga watan nan na Maris sakamakon hari da ƙungiyar Hezbollah ta auna kan ƙasar a zaman martani ko goyon bayanta ga Iran a yaƙi da take yi da Amurka da Isra'ila. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. Yau talata majalisun dokokin Najeriya suka amince da ƙarin kasafin kuɗin ƙasar zuwa naira tiriliyan 68 da miliyan 300 wato dala biliyan 49 da miliyan 400 bayan da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wakilan su amince canjin domin ƙarfafa shirin da aka gabatar musu tun a farkon cikin watan Disamba. Shugaba Tinubu wanda yake cikin shekara ta uku da hawa kan kargar mulki ya bullo da shirye-shirye na yin garan bawul ga tattalin arzikin kasar da suka hada da janye tallafin mai da na makamashi masu tsada da karya darajar kuɗin ƙasar haɗe da garan bawul ga hanyoyin tara kuɗin haraji da zummar karfafa kuɗaɗen shiga ga gwamnati. Ranar 19 ga watan Disamba ne shugaba Tinubu ya gabatar wa majalisa kasafin kuɗi na Naira tiriliyan 58 da da 47 yana mai cewa zummar ita ce ƙara ƙarfafa ci gaban tattalin arziki. a halin da ake ce kuma wasu majiyoyi sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamfanin mai na Najeriya NNPC ya ƙara mai da yake baiwa matatar mai ta Dangote zuwa jirage bakwai daga biyar da ya saba baiwa kamfanin cikin watannin baya sakamakon tashin farashin mai da yakin gabas ta tsakiya ya haddasa. Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan matakin da hukumomin kasar jamhuriyar Nijar suka ɗauka na tutsokiyar 'yan Najeriya gida da hukumomin Nijar din suka ce suna zaune ba akan ƙa'ida ba. A ranar wannan litini ɗin da ta gabata ne dai hukumar bada agajin gagawa ta Najeriya ta karbi mutane 522 a jihar Kano da suka hada da maza da mata da gwamnatin kasar Nijar ɗin ta koro gida. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton da wakilin GTA Hausa Mustapha Natsiru Batsari daga Mina a jihar Niger ya aiko mana. ‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani a kan matakin da hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar suka ɗauka na tuso ƙeyar ‘yan Najeriya gida da hukumomin Nijar ɗin suka ci suna zaune a can ba a kan ƙa'ida ba. A ranar wannan litinin da ta gabata ne dai hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ta karɓi mutane 522 a Kano. da suka haɗa da maza da mata da gwamnatin ƙasar ta Nijar ta koro. Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne a Najeriya ya ce lamarin yana da harsuna guda uku da ya kamata a duba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Wato abubuwan suna da yawa. Farko kasancewar ita Nijar ƙasa ce da alaƙa da hanyoyin da 'yan najeriya suke bi domin shiga irin su algeria da libya ma wato tafiya zuwa kasashen turai na biyu akwai uh, abubuwa waɗanda suka tsananta wanda suka sa 'yan najeriya yanzu suka bazama zuwa kasashe irin su nijar da sauransu to kuma duba da irin yadda huɗa da mu'amala take da tsami a tsakanin a uh, ɓangarorin guda biyu na iya wani dalili a haka ta faru sannan na uku tana iya yiwuwa ya zama wani abu da za a kira da cewar wato a girgidi da irin rawar da najeriya take takawa dangane da sojojin amerika dama da kuma yadda kasashen na mali da niger da burkina faso da sauransu suka ɗauki najeriya a matsayin tana eh, eh, zama kamar wata Ba ta san ciwon kanta ba to kuma ta wani bangare yana iya yiwa ya zama yana da alaka da harorin da waɗansu da bayyana su ta kafafen yada labarai ba zai yiwu ba To shi ma dai Malam Muhammadu Nasiru Batsari ɗan Najeriya ne mai lura da lamuran yau da kullum ya ce a nashi tunanin lamarin bai kai a ce ƙasar ta Nijar ta ɗauki irin wannan mataki ba a kan 'yan Najeriya. Bisa la'akari da dangantakar da ke akwai a tsakanin ƙasashen guda biyu tun shekaru aru-aru da suka gabata. A zahirin gaskiya daga bayanan da muke samu yadda aka maido aka soke mutanen nan suka dawo najeriya ni ga nawa ra'ayi ba mu ji daɗin abin ba saboda tsakanin najeriya da nijar dangantakar nan ba ta faru ba ne ba yanzu ba tun can da tun can asala tsakanin najeriya da nijar magana nan da ɗaya ce al'adunmu ɗaya addininmu ɗaya yarenmu ɗaya kowa ya mai da shi cikin kube domin abin ya riga ya tsananta irin haka yanzu yanzu me mafita mahita tun da dai magana ce ta diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa ya kamata duka a yi hakuri a yi hakuri saboda su jin ina ba su jin daɗin abin nan mu ma nan ba mu jin daɗin abin nan magana ce ta gwamnati kawai. Bayanai dai sun nuna cewa wannan shine karo na biyu da hukumomin mulkin soja na Nijar ɗin suka kuru 'yan Najeriya da suka ce suna zaune a ƙasar ba a kan ƙa'ida ba. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. zai raba mu madalla An bayyana rediyo a matsayin wata muhimmiyar hanya ta isar da sahihan bayanai da kuma wayar da kan al'umma a jihar Borno, musamman a wannan lokaci da ake fuskantar matsalolin ta'addanci a yankin. babban manajan gidan rediyo da talabijin na jihar borno brtv da ke maiduguri ali mamman shuwa ya bayyana hakan a yayin tattaunawarsa da wakilin gta hausa adamu ali ungulde ga da yadda hira tasu ta kaya rediyo shine hanya mafi sauki ga talaka ko manomi ko makiyayi a birni ko kauye wanda ta shine yakan san me yake faruwa a yankin da yake sannan kuma ta shine yake san abubuwan da yake faruwa a duniya gabaki daya. Haka zalika ya jaddada cewa a wannan lokaci da matsalar rashin tsaro ya addabi al'umma rediyo na ƙara zama mai mahimmanci a ɓangaren sanar da al'umma halin da ake ciki a sassa daban-daban. tun da ibtila'in boko haram din ne ya tashi a nan jihar borno kusan shekaru 20 kenan abu ya kici ya kicin yawa mutane sukan ɗauki matakan kariya da kuma hanyoyin da ya kamata su bi su samu zaman lafiya inda za su inganta rayuwarsu ta yau da kullum kullum dai sun dogara da gidajen rediyo sannan kuma a wannan rediyon dai akan ilmantar da jama'a da kuma sanar da su halin da ake ciki ta hanyar watsa labaru da kuma nuna musu muhimmancin son zaman lafiya da kuma yadda za su guji fitina. A nasa bangaren shugaban kungiyar masu rediyo ta ƙasa reshin jihar Borno ya bayyana muhimmancin rediyo wajen inganta haɗin kai da fahimtar juna tsakanin al'ummar jihar Borno. Jidda Adam shine shugaban kungiyar masu rediyo ta kasar rashin jihar borno su duk misali kamar yadda ambaliyar ne ya zo mana a shekarar da ya wuce wato mun samu ambaliya cikin dare amma cikin dare kuma sai labarin rediyo ya isa ka samu labarin kan cewa rediyo gashi ba anguwa ruwa farki ya rabi rabin hanya anguwa to labarin rediyo shi ke kawo sahi labarin kuma shi labarin kuma rediyo ya isa zuwa ga wanda ya kamata ya isa shawarar zan ba su masu rarar rediyo borno ba wai kungiyar ta kai ba sauran wanda suke jin rediyo shi da labarin rediyo shi labarin da ke zuwa da tushe wasu daga cikin mazauna birnin maiduguri sun yi jawabi game da tasirin rediyo a rayuwarsu. Sunana Usman Aliyu ne daga Maiduguri, jihar Borno, Najeriya. Sai wanda muka yi da kai wannan lafiya ne ya hada mu Inda ba lafiya, sabida akan mu zaman lafiya din mu dinga roƙon Allah. Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sunana ya gana malam kafi a nan maiduguri bom nan da guda ukun da ya tashi nan kam gaskiya abin ya ba mu tsoro saboda mu iyayen gida wannan wallahi abin gaba ɗaya ya tayar mana da hankali mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma ba zai taɓa misaltuwa ba duba da rawar da rediyon ke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya ci gaba da kuma samar da walwala ga 'yan ƙasa baki ɗaya Adamu Aliyu Gulde GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri. a Najeriya. Zani in na ɓera daga bandar karakanda tsakure zanyo a masu aikin 'yan jarida yanayin aikin jarida a ya ta ce a ida fa'idar aikin jarida ta wuce ka ta sa'ada tsamba ma ko cin mutunci ba shi na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da baya information is ta ce labaru a Sa'ada. fitilar hasken umumi ne kwatancin yan jarida waraka kun talakawa su ta na sama da sanda falalagun masu mulki su gano ƙasa ba jumurɗa zamba ba ko cin mutunci ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya da misar bunu ka zagin masu aiki na jarida don gudun tona asiriya aka kushe mai jarida kuma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye shiryen mu ne da ke zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin jinsi ai sauraro lafiya alaikum masu sauraro bar kama da sake haduwa a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar duniya. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin batu wato amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Amma abin tambaya a nan ita ce, shin wannan ci gaba ba zai iya shafar rana ko tsarin halittarta a nan gaba ba kuwa? ku kasance tare da mu domin jin ra'ayoyin ku masu sauraronmu game da wannan batu da kuma bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin. To madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Yusuf Mustapha Batsari ya ce, amfani da makamashin hasken rana ba zai cutar da rana ko tsarin halittarta ba. Abin da muke amfani da shi ƙaramin kaso ne kwarai daga hasken da rana ke fitarwa kuma hasken ya riga ya bar rana ne. Solar panels ba sa shafar yadda rana ke samar da makamashi. Matsalar da ya kamata a kula da ita ita ce tasirin sola ga muhalli a doron ƙasa ba ga rana ba. Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakori na jihar Katsinin Najeriya ya ce, Salamu alaikum GTA Hausa, wannan ba wani abu ba ne, duba da cewa hasken rana dai bai dusashe ba sai dai kuma ko a rika fitar da wani yanayi wanda zai iya shafar lafiyar bil'adama ku tashi lafiya. Amadu manaja Bauchi ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. A gaskiya amfani da hasken rana domin samar da makamashi ba ƙaramin alkhairi ba ne ga wannan duniya musamman ma ƙasashenmu na Afirka. Fatanmu shine Allah ya sa nan gaba ƙasashenmu na Afirka mu rinƙa samar da makamashi na wutar lantarki da kanmu domin ya fi sauƙi ga talakawa sannan kuma muna fatan jami'o'in ƙasashen Afirka da su tashi tsaye domin samar da makamashi mai inganci. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ina kake ga sakon naka ya ce hakika akwai buƙatar masana su yi bincike game da wannan batu ganin cewa ko babu komai dai akwai lokacin da babu hasken rana idan kuma aka samu hakan to akwai matsala. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yoben Najeriya. ya ce hakika amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki da ƙasashen duniya ke yi babu wata matsala da zai haifar wa rana ko halittun Allah domin kuwa duk duniya babu wani abin da zai haifar wa halittun Allah wata matsala fatanmu shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin masu mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora. madalla yanzu kuma sai bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin tatsar wato wutar lantarki daga hasken rana. Assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai sunana injiniya Bashir Musa ina aiki da kamfani mai dakon wutar lantarki a Najeriya wanda aka fi sani da suna Transmission Company of Nigeria TCN. malama ba Basha na ji tambayar kika yi akan amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki. To a zahiri dai makamashin hasken rana yana ɗaya daga cikin tushen makamashi mai sabuntawa. Hakan yana nufin cewa da ikon Allah hasken rana ba abu bane wanda zai ƙare don haka don duniya ko mutane yanzu sun karkata wurin amfani da makamashin hasken rana domin samowa wa kansu wutar lantarki ba zai haifa wa rana ko tsarin halittar rana wata matsala ba ana amfani ne dai da na'ura wadda take canja hasken ranar nan kai tsaye zuwa wutar lantarki da mutane yanzu suke amfani da shi wurin samawa kansu wutar lantarki a gidajensu da ofisinsu da kamfanin kansu ko akwai wato shawara da zaka ba al'umma ko in ce al'ummar najeriya kan yadda za su yi amfani da wato hasken rana domin samar da wutar lantarki ta hanyar da ya dace ba tare da su kansu sun ja kansa matsala ko wani abu ba? Shawara da zan bawa al'ummar Najeriya wurin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki shine su nemi masana ba wai mutum akan kansa ba ya tashi ya ce shi zai kidaya abubuwan da yake bukata na samawa kansa wutar lantarki masana su za su zo su iya da abubuwan da mutum yake bukata za su duba kayan wuta da ke gidansa da yanayin yadda eh, suke jan wuta a haka ne za su zauna su lissafa komai da komai cikin ka'ida sannan su sa maka wannan eh, abu na solar system. To mun gode kwarai da gaske da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan shiri na janzi. Mun ji ra'ayoyi, mun ji bayanai, kuma mun ƙara fahimta kan amfani da makamashin hasken rana da kuma tasirinsa ga duniya. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu domin ƙarin batutuwa masu ilmantarwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar al'umma. Taku har kullum Rukayya Basha sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Bi salam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni a taƙaice tare da balabaranku. ai sauraro lafiya. yayin da dan wasan gaban Poland Robert Lewandowski mai fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wasa yake shirin karkare kontrakin sa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana yunkuri da tattaunawa tsaye ta kontrakin dan wasan wadda ta bayyana cikin yarjejeniya akwai rage albashin dan wasan har ila yau akwai kuma karin wayansu kudade wanda za ta ba wa dan wasan da zagaran yayi kwazo a wasannin da ya fafata mata kungiyoyin kwallon kafa suke fafata a gasar Saudi Pro suna yunkuri dan ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta baya Munich dan kasar Ingila harken sai dai shugaban kungiyar kwallon kafa ta baya Munich din ya bayyana aniyarsa na ganin cewa dan wasan ya sake rattaba hannu a kungiyar har zuwa shekara ta 2027 shi kuwa dan wasan tsakiya na kasar Portugal bana da Silva ya bayyana wa kungiyarsa ta Manchester City na ganin cewa yana shirin barin kungiyar inda kwantarakinsa zai kare a ƙarshen kakar wasan nan idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Newcastle da Liverpool kuwa suna son dauko dan wasan Sporting dan asalin kasar Colombia Luis Suarez. A nan kuma kungiyar kwallon kafata ta Juventus ne take duba yiwuwar dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Robert Lewandowski tare da dan wasan kasar Faransa Rand Kolo wanda yake zaman aro kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafata ta PSG. Shi ma a nan gefe guda yayin da yake shirin karkare sa da kungiyar kwallon kafata ta Manchester United dan wasan kasar Brazil Casemiro a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami ta fara tattaunawa da dan wasan na tsakiya dan kasar Brazil domin dauka sa a kaka mai zuwa yayin da wasu kungiyoyi da ke nahiyar turai da kuma wasu kungiyoyi da suke kasar saudiya suke sha'awar ganin cewa sun dauki dan wasan nan kuma kungiyoyi guda hudu suka hadu don sanya ido kan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace Maxim Locris kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta baya Munich Chelsea da kuma Liverpool da kuma kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da ke fafata a gasar Premier League na kasar Ingila shi kuwa Quad ya bayyana cewa babu wata tattaunawa da suke da wata kungiya a kasar kasar saudiya yayin da kungiyoyi da dama suka nuna sha'awar cewa suna son sa sai dai dan wasan ya fi karkata kan kungiyar kwallon kafa ta napol mai fafatawa a gasar italy balada yuro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya To ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Sakataren tsaron Amurka Pete Hexed ya faɗa yau talata cewa kwanaki masu zuwa za su kasance masu gauni a yakin da Amurka take yi da Iran. Ya kuma ta Hiran cewa yakin zai kasance idan bata yadda aka cimma yarjejeniya ko kawo ƙarshen yakin ko tsagaita wuta ba. Ita kuma rundunar juyin juya hali ta Iran ta mai da martani inda ta yi barazanar auna hare-hare kan kamfanonin Amurka da suke yankin gabas ta tsakiya daga gobe Laraba. rundunar ta ce kamfanoni da za ta auna sun hada da microsoft da google da apple da intel da ibm da tesla da kuma boeing tun da farko iran ta cinna wuta kan wani jirgin ruwa shaƙi da mai ba nesa da gabar dubai harin da farisa ta kai na baya nan kenan kan jiragen kasuwanci a yankin na Gulf ko mashigin ruwan Hormuz tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-hare kan ƙasar ranar 28 ga watan Fabrairu. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya yi barazanar zai yi kace-kace da cibiyoyin samar da makamashi na iran idan bata amince da yarjejeniyar zaman lafiya kuma ta buɗe mashigin ruwa na hormuz ba hanya ta cikin ruwa mai tasiri ga jigilar makamashi da duniya take amfani da shi wanda a halin yanzu iran ta rufe shi a yau talata shugaba trump ɗin ya soki ƙasashe da basu taimaka a yaƙin ba da suka haɗa da faransa da kuma ingila ya ce su gwada baginta ko ƙwarin gwiwa da suka rasa a baya su ƙwato mashigin ruwa na hormuz su samo wa kansu mai faransa da italiya suna nuna rashin amincewarsu da wasu matakan sojin da amurka da isra'ila suka ɗauka kamar yadda wasu majiyoyi suka faɗa wadda yake nuna rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashe da ke cikin ƙungiyar tsaro ta neto Yau talata majalisun dokokin Najeriya suka amince da ƙarin kasafin kuɗin ƙasar zuwa naira tiriliyan 68 da miliyan 300 wato dala biliyan 49 da miliyan 400 bayan da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wakilan su amince canjin domin ƙarfafa shirin da aka gabatar musu tun a farkon cikin watan Disamba. Shugaba Tinubu wanda yake cikin shekara ta uku da hawa kan kargar mulki ya bullo da shirye-shirye na yin garan bawul ga tattalin arzikin kasar da suka hada da janye tallafin mai da na makamashi masu tsada da karya darajar kuɗin kasar haɗe da garan bawul ga hanyoyin tara kuɗin haraji da zummar karfafa kudaden shiga ga gwamnati. sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da Instagram. ko shafinmu mana gtahausa.com. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikin da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni ruƙaye ba shi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam.